اکشرما چودہ ما آ رہا علی اللهم نہ نعوذ بك من شر السلطان اکشر ما ریتی آ على اللهم ہم نعوذ بک من شر السلطان سب alaihi man yasha min ibadi Allah na iya leƙawa gare shi ga wanda ya ga dama cikin bayi ne wala yuttaba'u illa shar'u amma ba abin komi sai shari'a wato ba abin komi a yi aiki da shi sai abin da shari'a ta ce bismillahir rahmanir rahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله sa abin da yake ni da wa'annan haruffa da si Allah shi ya sa abin da ya kani da su tilka wa'annan ayoyi hadil ayatu wa'annan ayoyi ayatul qur'ani ayoyin alqur'ani ai ayatu min ayoyi na daga cikin ayoyin alqur'ani wato ba su kadai ne ayoyin qur'ani ba amma dai daga cikin ayoyin qur'ani ayatul qur'ani wa kitabun mubin da kuma littafi mai bayyana wa muzirul haqqi min abadil bayyana gaskiya daga karya wato duwa da karya ta dunkule da gaskiya a ayoyin qur'ani na bayyana bangaren da gaskiya suke adabun bi ziyarati sifatu wa kitabun mubin huwa huda shi qur'ani shari'a ne hali wa hadin mai shiryawa min dalala daga barin bata zuwa ga shari'a wa bushra lil mu'minina kuma qur'ani bashara ne ga mu'minai almusaddidi na biyu masu gaggantawa da ƙur'ani to ƙur'ani ne musu bashara bil jannati da aljanna Allah ya sa mu cikin bayi ne mu da alladina yuqimuna salata wa'anda suke tsaye da sallah su bayan Allah mu'minai su ne wa'anda ke tsaye da sallah bisa ga ayoyin shari'a kuma bisa ga lokaci bi an ya atubiya suna zuwa da sallah ala waje ya bisa ga fuskar shari'a bisa ga fuskar ta ta shari'a wato su yi cikin lokaci kuma su yi ta yadda an ka ce a yi wai utuna zakata kuma suna ba da zakka kun ga wayannan sifofin mu'minai kenan suna tsare sallah kuma suna ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma sun yi imani na hakika da ranar su ta lahira ai ya alamuna sun san lahira bil istidlali da dalilai wa uidahum an sake maimaita hum yuqinuna Baya an ce wahum bil akhirah kuma aka ce hum yuqinuna wato abin da ya same mai ta hum da lamma basara bainahu wa na khamri lokacin da ya rabe tsakanin abisa da hamba nasa sai da hum wannan shi ya dalilin da ya sami mai tashi to kun ga sifar bayan Allah na kwarai sabobin nan guda uku suna tsaye da sallah ba su wargi da ita suna ba da zakka ba su hana zakka suna imani da ranar lahira to waɗanda su ne mutanen kirki bai a sama ya na Allah ka samu cikinsu innan lalina la'adun nuna إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 'yan يخسرون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بايا فرما سيماني يجد وإن دبا سيماني دران اللاهرة zayyana lawa a amalan mulkabiya duk ayyukan da suke yi mara kyawu makawata musu sosai suna aikata ayyuka mara kyau kuma suna ganin ayyukan na mara kyau su an da kwarai bitar kibi sha'awa don allah ya sa musu sha'awa ta son a tara awa har suka rika ganin ayyuka mara kyawu suna ganin ta hasana mai kyawo bi ara'i da ra'ayoyinsu na fata wa mai su suna ta ɗemuwa ya takayyaru da biya suna ta ɗemuwa a cikin su na fata da kuma haɗa inda na saboda aikin da suka yi mara kyau yana da muni a wurin wato a wurin mu ya da kyawu duk wanda ya aikata aikin da baya da kyawu a wurin Allah bai yi nasara ba walaika alladhina lawan su'ul wani wa waɗanda gasu ne da alama mai muni ta tabbata gare su da alwa'i wato nau'in azaba wanda ya kowane tsanani wa huwa alqatl wal asr dunya shine a kashe su kuma a bautar da su a nan duniya wa wan bil akhirati hum al da kuma ya an lahira lahira sune masu hasara wannan duka sakamakon kahirai nan duniya ga azaba mai muni kuma ranar lahira ga hasara in an ce ranar lahira li'anna masirahum ila an-nar domin makoma kahirai zuwa wata za ta kasance khalidi da biya abada an kaddara musu da wamma cikin har abada ya Allah bai sama ya karo suna kai ka samu cikin su saboda ramar kai Allah kada ka samu cikin su cikin taron nan namu idan akwai wani guda dan wuta muna roƙon ka Allah ka yi mai rahama ka yi mana rahama ki daya Allah ka goge suna ne daga wuta ka ran tashi duka Allah ka rubuta mu cikin ya aljanna kuma Allah kada ka yi mana azaba da wuta saboda ka wa innaka latulakal qur'an wa inna إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم لذلك يا مزرعة صلى الله عليه وسلم خطاب للنبي الله ينا مغنى دا النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لذلك يا مزرعة لتلقى القرآن وتكنى كربو القرآن ai yulka alaika ana kado qur'ani gare ka bi shiddatin tsanani wato ana kawo maka shi da wahala kuma kana gane shi wata talakawa sai ka tarbe shi wata alamu sai ka koyi sani wata abu sai ka anshe shi min ladun hakimin daga wajen Allah mai hikima alimu kuma wanda an masa nibi dalika a cikin wannan wata samilu kuma ka je ka yi aiki da alkur'ani kama nuzila kama wanda aka saukar da shi wa cikin wannan aya akwai wajibi ta ad-din wajibcin koyon addini Allah ya ce da annabi ne kai kana karɓo alƙur'ani daga wurin Allah wato wannan ya nuna wajibi ne a koyi karatun addini daga wurin Allah subhanahu wata'ala wato a cikin alƙur'ani fi kulle shay'in ga komi in za a koya a karba min da ruwaya wanda an karwaito kama ja'a min indillah kamar wanda ruwaya ta zo daga wurin Allah wa bayyana wannan biyu kama da annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam din nasu da mutane ba a yin addini da ra'ayi koyo ake zuwa kakai a koya maka ya Allah ya hakima ya ali muna roƙonka Allah da hikimarka da iliminka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yi mana rahama wata damuwar muke da ita Allah ka yi muna maganinta Allah ka kare mu Allah ka kiyaye saboda iliminka da hikimarka Allah duk wata tana da a cikin arewa Allah ka busar da ita Allah ka zaunar da arewa lahiya da hikima kuma da iliminka sun ma zakara ta'ala hamsa kisasi sannan Allah ya ambaci kisoshi guda biyar wasan sura ta gabata sha'arahi kisoshi bakwai Allah ya ambata cikinta amma ita wannan kisa biyar aka ambata a cikinta li bayanin mawdu'i sura don bayanin abin da sura take koyarwa Allah ya ce qala Musa li ahli إذ musa li ahlihi zakara ta'ala hamsa kisasin li bayanin mawdu'in mawdu'in sura in kala Musa lokacin da Musa ya ce la'ali ga iyali ne iyali Musa nan zauje zaujatu mata ta yi, don abin da na wani lokaci ya hanka ce iyali wanda a gidanka duka shi ake ce ma iyalinka matarka da biyanka da sauran annai su ake ce ma iyali to Allah ya ce lokacin da Musa ya ce ma iyali matarsa kenan ai yi. inda masirihi lokacin da yake tafiya min madayana daga birnin madayana garin annabi shu'aibu inda ya yi aure ga yanan zuwa ila misira zuwa misira ya taso da kun san misira yake sai lalura ta kama shi saboda wani abin da ya faru sai annabi musa ya gudu daga misira ya koma madayana to yana can madayana sai allah ya mai mawafaka ya aure ɗaya babban malamin su suna ne annabi shu'aibu to ita ce yake tahiya da ita ka hanya sai ana yi ka hanya sai ya ɓace bai gane inda zai bi ba saboda ga duhun dare kuma ga hadari sai ya ɓace yana nan cikin bacewa ga sai ya cinka wani ice kore shar sai ga wuta na tabarbali bisa iccen. nan sai ya ce ma iyali ne ku jira ni nan in ni anas sunaran ni na cinka ya hasken wuta absartu min ba'idin naran na cin kayan hasken wuta daga nisuri mai nisa ku bari in ce inda wutan sa'ati kun min ha bi zan zo muku da wani labari an halin dariki daga halin hanya in na je wurin wutar don wutan nan dai akwai wanda ya hasata kuma kuma hasata ya san hanyoyin wurin ga inda ya hasata to sai mu yushe shi faɗa mana inda za mu don mu gane hanya shi musa da tunani ne a gwada mai hanyar da zai bi zuwa misira ashe shi kuma Allah ya shirya za a bara musa hanyar da za a bi zuwa lahira ba ta ba ta misira kawai ba wa kana kada dalla ita hanyar misira da ya kabe da ya bace tana bacewa ya ga hanya bal insanu bi nafsihi yudillu mutum in dai ga ilimin kai ne ya tsaya to zai bace hatta an dari ke amama hatta hanya da an gaba gani yana iya bacewa gari ta in dai ga hankali ne ya tsaya shi yasa kuka ganin mutumin da bai koyi addini ba sai ku gane cikin wahala kaga mutum an ce dokta wani ma farfesa kana ji yana faɗin mutane jahilai na ba su karatu sai ka ga boka ya samai doka ya ce rana kaza ka to ina karatu bai yi karatu ba har da hanyar da aka wani ya bace wai boka wanda ko suna ne an ka rubuta mai da boko bai gane ga yana yana ba shi umarni ya ce kada ka hito gida yau kada ka tafi wuri kaza yau ya rika ba shi doka to in dai mutum ga ra'ayi ne yana ya tsaya har da hanya da an gaba gare yana bace mata musa ya ce to zan je wajen wutan nan in samo muku labari aw a tikun bi shahabin kabasin ko in zo muku da bela ta wuta bidon ya idafata bi shahabin bi shahabin kabasin wato ba tare da idafa bi shahadin kabasin watan ne shahabin shahabin kabasin wa bil idafa ai abin nan shi shi'ulatu nari wato bela ta wuta ku jira ni in je in samu wanda ya hasa wuta ga ya gwada mana hanya ko ya gwada mana hanya ko in zo muku da shi shi'ulatu narin bela ta wuta fira da tin ga kan hitila wato wuta wanda aka kunna ga hitila ta zari wudin ko in ɗauka ku tutturu guda na icci iccen da aka hasa wuta in zo muku da shi la'allakun na domin ko ku hasa ko ku yi magani sanyi wanda ake fama da shi cikin hadari wadda badalan min abin nan ta yi al-iftial min saliya bin nari ba abin da bin nari bin kasai wato saliya wa bataya sala ai ona min al da ku ture abin nan sanyi saboda ga sanyi tun daga hadari ce to ku jira ni Musa ya ce yi wajen wuta kuma ya samu isa Allah da iko ne Musa na zuwa sai Allah ya aika Musa bai tuna da mata ce bai da shekara arba'in bai tuna da ita ba ya tafi wani da sakon Allah ya yi ta rigima da fir'auna suka yi ta rigima annabi shu'aibu bai da labarin Musa ya baɗe ya ta daji sai da wani makiyayi da ya santa wajen kiwo ya gani ta ce wannan da shi a mata sai ya ɗauko ta ya kawo mai bayan ya kawo shi abu ya aje abinci ya ce to za mu ji labari bayan shekara arba'in musa na wa'azi an noce fir'auna cikin ruwa sai labari ya wato duk duniya a wani babban malamin misira wani mai mulki fir'auna ya ja da shi ya halaka mai mulkin sai labari ya su aka ce ai musa na sai sha'ir bai jiya ya ce zuwa doko mata ta yi a kawo shi wajen shekara arba'in bai gama ta taimakon hukun bai wata ba aikin allah ɗaya ce ana yi Allah ya gafarta mu yan mazan jiya Allah ya shirya mu da ya shirya su falamma ja'a falamma جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين Musa ya iso wajen wuta falon maja a lokacin da ya goma ma wuta na Musa ya yi mamaki kwarai ga wuta tana ta barbali amma kuma iccen nan ya yi kore shar sai ka ce wanda aka zuba ma ruwa kuma wuta ta ka barbali bisa gare shi ya yi tsaye yana mamaki yana cikin mamaki nude sai ji an kira shi an ka ai bi an ka ai an yi albarka ai barakallahu Allah shi yi albarka ga manfin nari wanda a cikin hasken wutar ga don inda Musa yake akwai haskenta to wanda a cikin hasken wutar ga Allah shi mai albarka ai Musa wato Allah shi wa Musa albarka wa man haulaha da mala'ikun da ke gehen wutar ai al mala'ika awal akasi ko kuma sabani haka ne yan Musa a gehe mala'iku a cikin hasken ko dai wane na Allah shi mai albarka wa baraka ya ta'adda bil asli wabil harfi kuma ya ci bil harfi a wato bi harfi abin na an wa ba da fi wato a ce fi makanin wato Allah shi albarka ga man fi makanin nayi wanda ke cikin bagire wuta man fi makanin nayi wa man haula da wanda ke cikin gehen wuta wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan min jumlati madudi yana cikin jumla abinda an ka kira Musa da shi wa ma'anahu tanzihullahi an su abinda ake ni da subhanallah wato an tsarkake Allah daga duk wani abin da bai dace da Allah ya Musa ya Musa ku da Allah ka ce ya Musa abinda cikin kur'ani babu inda ya ce ya Muhammad mu mai gidanmu wato shi ne number one wato mun tara kowa mai gida ka mai gidan gana ma Allah ka hada mashi ya guda da shi Allah ka hada mashi ya guda da mai gidan gana mai gidan gana mu babban wato shi gaba ya yi ƙarfi a mace suna ne ya yi ka ce a wuri guda da Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wannan girmamawa ne Muhammadun Rasulullah to kun ji ya ce Musa Rasulullah ai ba ku ji ba haba wani abu sai mai gidanmu Allah dai shi gama mu aljanna guda da mai gidanmu kuma Allah shi kai mu wajen gabas ga mai gidanmu nan da murara dan hilin nan da mai gida ka hutawa Allah ya kai mu can duk a daza gidajen mu wurin ba haɗu wurin nan mu hito bakin dan hili ga mai gida ya yi tushen iska mu gaisa da shi Allahu ya Musa ya Musa innahu yadda abin yake ai a sha'ani yadda sha'ani yake anallahu ni ne Allah al-aziz wanda amma bawayi al-hakim mai hikima ya Allah mu kuma muna roƙonka bi izzatika wa hikmatika ya Allah ka gafarta mana ya Allah saboda izzaka da hikimarka Allah ka gafarta mana saboda girmanka Allah mutum ko guda cikin mu ka kasa shi wuta kuma Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa masu yawa kuma masu albarka wanda ba su ka da rijiya kuma ba su ije katanga kuma ba su ɗiba kwanon kowa kuma ba su kashe ba su loce shuka daji ya Allah Allah kai muna wannan taimako saboda rahama to Allah ya ce shine azizu shine mai hikima to me za a yi ya azizu ya hakim wa an alqi wa alqi asak يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء Musa ya faɗa mai kowane naka kira ne ya ce ni na Allah an Allah mai kiranka shi ne Allah al'aziz magwayi alhaki mai hikima to Musa na ta kokari da wata 'yar sanda da akon gare shi domin abin na kun san sadda aka ba shi aikin kiwon awaki gida annabi shu'aibu annabi shu'aibu ya ce maɗaya ta yi ta ɗauko mai sanda akwai sanduna goma gida annabi shu'aibu to je ki ɗauko mai guda sai ta ɗauko guda a shi sanda annabi adam ta ta ɗauko su annabawa allah ba su wargi da sanduna suna rike sanda don unhwanin kansu to wannan sandan musa na ta ɓoyonta cikin riga don kada a ce shi kawo ta sai allah ya ce wa alƙi a sa ka jefar da sandan nan da aka hannu ma'aduma ala maƙaddarin dalla alaihi ma kabla ai amin bi kai imani da ni bayan ka imani da ni wa a saka ka jefar da ka in na jefar da ita mi za a yi ya ce literal izzata wa hikima don ka ga girma na ka ga hikima ta ba alka musa ya ce to in haka nan zan je wasu ya ɗauki sandar ya jefar da ita sallallahu alaihi wasallam malam musa na ɗauko sanda ya jefar sai kawai ya ga sanda ta juya ta koma maciji falan mara aha ta tazu sadda ya ga tana wani irin motsi ta taharraku tana motsi ka anna jannun kamar wani babban maciji wato abin ne kamar wani karamin maciji kun san jannun karamin maciji to babban maciji in yana tahiya kamar karamin maciji akwai abin mamaki akwai abin mamaki idan ka ga tsoho na tahiya da sauri kamar yaro akwai abin mamaki saboda haka sai musa ya ga sanda ce tana sauri kwarai ka na hajjan ai hayyatar khatifa kamar karamin maciji sari'atul haraka wanda adda moci da sauri ma'akibar ha ga jikin sandar ya yi gudan wani irin babba amma kuma tana wani irin sauri haba musa ya bai tsayawa cewa sanda ta ce ba wallah mudbirin sai ya juya baya da gudu bai tsaya magana sanda ce ba sai ya sheka wallan ya aki bai dawo magana sanda ce ba ai yarjo ala bi kun ga da annaba annabawa ta ga abin su ko shekawa su kai in ka ga abin da ke karin ka kakkace ma kowa ko mi jayi wandon ka duk abin da ka ga ya karin ka kakka tsaya ta yi ka kawai mutum bai yi laifi bai ya ga abin da ya kare ne ya sheka bai yi laifi ba saboda haka Musa sai ya sheka bai ko dawo ba gudu na har abada bai da nihin dawowa wurin wala mai ta zirbe jira a ce ya sheka ba wala mai ta kallon bai ce komi ba balle ko shi tambaya Kala ta'ala sai Allah ya ce ya Musa la takaf minha Musa ka kaji tsoron sanda nan dawo inni la ya ladayya al-mursal ne manzannin da aka aiko a wuri na ba su jin tsoro min hayyatin ga mace manzo Allah ka tsoron mace shi wa gairi hada wani dawo Musa manzo Allah ba ya tsoron mace dawo sai musa ya dawo allah ya ce ya dawo ko musa ya dawo ya ji tsoro amma da allah ya ce ya dawo sai ya dawo <clears throat> illa man zulima illa man zalama nafsahu sai laman man na nafsahu sai wanda ya zalunci kai bi kufuri wanda kalli ya yi kafirci cikin mutane wa isyani kuma ya aikin sabo sun mabaddala husana sannan ya canza ya aiki na kware ba da su in bayan mara kyan da ya yi bi an amana wato ya yi imani wata ba ya tuba to fa inni gafurur rahim ni mai gafara nake ko mai rahama nake agafiru wa arham ina gafara kuma ina rahama to wannan abinda aka gaya Musa kenan sai Musa ya dawo to Allah muna roƙonka da gafararka da rahamarka ya Allah ya gafuru ya rahim Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi muna rahama Allah ka yahi mana Allah ka yahe muna Allah ka gafarta muna Allah ka kyautace karshen mu ya gafara ka da ramaka Allah ka kyautace karshen mu to Musa wa adkhil yadaka وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ila إلى wa وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين mutane Musa ne aiki na aka sa a bashi wurin wa'azi za a aiki ne to kun san mai wa'azi in kana so ya yi ma wa'azi sosai to koya mai kakai wanda zai yi abin da yasa kuka yin kwama cala taya wurin wa'azi kowa shi ka kama ba tare da an koya mai duk wa'annan da an ka koya ma ko gobe wa'azin su daidai ne amma waɗanda sun karewa da sun ka ga dama ba a koya musu ba suna kuka jin suna taya muci to shi sa Allah subhanahu ala ya kira annabi Musa ya koya bayan ya bashi sanda ta zan maciji ya ce mai dawo ya dawo sai ya ce ya ɗauki hannu ne ya sa cikin bakinta sai ya tura hannu ne cikin bakinta sai ta koma sanda wadda take to kun ga wannan ya iya ko ina ya ko ya je gaban fir'auna ya kada ta ta zama maciji to in ya tashi ya dauka ta ya san inda zai rika to ga wata aya ta biyu nan za a bashi wa da daka yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka ga hamutanka daukul kamisi wato kusuwar riga wato kusuwar rigarka idan na sami za a yi sai Allah ya ce ta bai za ta yi tufara fesa khilafa launi ya sabanin launin ta mina huduma na ja sa hannu abin musa jajirin jajir yake to aka ce idan kasa zai hito ya koma fari kama farin lantarki kamar dai wanda muka karanto da ku suratu abin nan daha bai da amin gera su ba tare da cutuwa ba wannan fari da ka gani kada hankalinka ya tashi ba fari ne na baras ba baras sunan rashin layya ne to ba shi ba ne laha sha'a'un hannun naka za ka fitar da ita daga aljihonka ko gehen rigarka tana da haske wanda ya gashi albasara yana kashe idanu haske. to wannan ayatin wata aya guda ce muka baka fitisa ayatin cikin ayoyi guda tara wa mursalan biha wanda aka aika ka da tsuwa ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutane ne innahum kanu qauman fasiqin su sun zama mutane fasikai dubbanni sun yi zalunci ala bani isra'ila sun zalunci bani isra'ila bita abi da sun bautar da su walƙata da sun kashe wasu to can na za a aiki ka ya musa alaika salatu wasala saboda haka ka kimtsa ka ta ka zama manzon allah kuma ka je inda aka aiki ka to ga musa ne ya gama kaya ne ya ta sama gidan fir'auna kuma gashi ne ya haɗu ɗan uwa ne wato harun فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولما جاءتها آياتنا لوكتن دا آيوم تزوم سبرعون مبصرة آيوم ما حسكي آيوم ديعتهم ودى تكي دا حسكي واضحة بيننا قالوا هذا سحر مبين سيسوك تي آيوان سيرين بيننا shi dai magana sihiri ko waɗanne kahirai sun san sihiri bai da kyawu malaman cibba ko waɗanne da kahirai da musulmi kowa ya san mugu na ba mutumin kwarai na saboda haka da ka saba musu duka kokari suka yi su ce boka kake don su bata ka ga mutane don da an cewa ne dan cibba na to an bata shi ga mutane to saboda haka suka ce haza sihirin mubi wannan sihiri na bayyana ne bayyana bayyana waje biya sun kai musu ayoyin ai lam yake ba su yi furci da ayoyin ba wa kada abin na wa kada istai kanata an fuso kuma zukatansu ta tabbatar da gaskiya al'amari su ta tabbatar da gaskiya ayoyin da musa ya zo da ita amma sun ka buɗe baki suka karyata da baki ai ta yaqanu Allah min indillah sun tabbata ayoyin ga daga wurin Allah take amma suka buɗe baki sun ka ce ba gaskiya ta ba don dai zalunci zulman don ɗaya zalunci wa uluwan da girman kai ai takabbura ana imani don girman kai kada su imani don gudun kada su imani bi ma ja abin Musa da abin da Musa ya zo da shi kun ga abin da gurman wa uluwan rajin ila ya yakan dawo ga abin da yasa sun kai musu ayoyi bayan sun gane fanzur ya Musa yo fanzur ya Muhammad di baka gani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa kana aqibatu mursidin yadda ƙarshen maɓannata ya kasance allati abin da allati abin da abin da alamtu alimtaha allati alimtaha wannan da ka sani di ba ka ga ƙarshen ta ƙarshen nan da ka sani min ihlaki na halaka su la'anna wa khalafu ma ma sallallahu bihi ilayhim don su sun saba wa abin da Allah ya aiko da shi zuwa gare su wa kullu man khalafa Allah duk wanda ya saba ma al'amarin Allah da gangan bayan ya san ga umarnin Allah da gangan da gangan ya saba ma umarnin Allah ya kibi fa akhiratuhu addima karshe ne Allah shi darkake shi wal halaki halaka duk wanda ya gane gaskiya bai gyara to da izinin Allah mugun karshe zai ya Allah ka yi muna rangwami Allah ka ganar da mu gaskiya ka taimake mu mai aiki da ita ka ganar da mu ƙarya ka taimake mu nisance ta sun ma shara ala ila kisa ta saniya sannan Allah ya shara zuwa ga kisa ta biyu wato bayan an gama kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam wala kada atayna Dawuda wala qad Dawuda wa Sulaimana ilma wa فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بايا أن قاري كسا توركو سي كسا ما سملكي كما واتو النبي داود عليه الصلاة والسلام Allah ya ba shi miliki kuma miliki mai tsawo kuma mai faɗi a cikin duniya wanda milkin da aka ba annabi dawudu ba a ba wani kamace ba in ba ɗane suleimanu ba shi dai aka ba miliki irin na annabi dawo da hayar ɗan ɗara na annabi dawo don shi suleiman wato za ku gani cikin ilimin da an ka bashi har da sauro in an ka kware shi yana kai mai kara kuma yana jin magana sauro yayin magana da sauro ya karkatar da kunne ne kusa ga bakin sauro da ji magana sauro kuma shi yi ma sauro nasiha kuma shi mai hukunci to kun ga shi mulki ne ba a taba wani mai mulki kamar shi ba sabanin sauran masu mulki suna jin maganan mutane amma ko ta aljannu ba su ji bane ta awaki da sauran abin nan halittu to wannan kun ga girmamawa ce babba aka yi magida annabi dawudu alaihi salatu wasalam Allah ya ce wani qara'ati na dawudu Suleiman sulaimana Hu ilman hakika mun baiwa annabi dawudu da ranar Suleiman mun ba su ilimi bil qada'i bainan nasi wanda suke hukunci da shi tsakanin mutane wa wa alima man dika tsairi kuma sun san magana tsuntsaye wa gari zalika da wani wani an ce da tsuntsaye da dabbobin da ba tsuntsaye ba duka sun san magana su annabi suleiman ya sani baba ne dawo ya sani to idan allah ya baka milki abin da ya kamata ka yi ma allah godiya bisa ga ka'idar allah la'in shakartun la'azi da nabu bisa ga ka'idar Allah in kun ka gode min to zan yi maku kai to idan Allah ya baka mulki abu na farko da za ka yi godiya wa sai suka ce shukur lillah don godiya ga Allah alhamdulillah alladhi faddala godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu bin nubuwa da annabci wal ilmi kuma da ilimi wa tazkiril jinni kuma ya hore muna aljannu wal insi da mutane bi ya hore muna wa shayaɗin da shekarnu wa na kuma ya fifita mu alaka kasirin min ibadil mu'min ga mutane da yawa cikin bayan Allah mu'mini kun ga godiya ta farko da sun ka fara ga wannan ni'ima da aka ba su saboda haka ya ku 'yan siyasa idan Allah ya ba ku miliki to abin da ya kamata ku fara kulawa da shi gode ma Allah ta kun kada ka yi rali kada ka yi rali rali alfahari na alfahari haramun da yawa wanda ya alfahari ko da ya gama sai ya ji an koma ba da wani sakamako cewa ba shi na ya ci zaɓe ba wani nan mai yiwa hushin nan wannan hushin shi wannan abin alfahari shi na ya sa Allah ya hushi ya an shi abin na taba ganin wani mutum da aka ba da sanarwa an naɗa shi na gan shi ya tara maka da daren ana ta kiɗi ana alfahari da sahi sai an ka ba da sanarwa wani wanda ba shi ba na gan shi da idona na gan shi kuma a nan jihar ta an cikin jihar gadon to saboda haka ba alfahari ake ba 'yan uwa ga ka'idar Allah da ya ce la'in tun la'azi da naku wallahi in kun kai min godiya zai muku ƙari to da ka samu abin da kaka so to kai ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala ya alwallah kai nafila raka a biyu idan an ka dan kwana biyu ka sa a yi ma biza ka wuce ka je ka yi umra da annabi ya yi nasara ga mutanen hunayen bayan an yi nafila raka a biyu da an ka dan huta uwansa haƙi sai ya ce to duk ku tashin mu ce makka mai umra don godiya ga Allah to abinda ake yi kenan ya ku yan uwa musulmi ka yi abinda ka sa da ka samu ya tabbata ko talaka ya kai kaka ya tsare hatsinai kamin ya ta an kai ruwa gebe ya tauye ya kwashe ko da ya gobe ya an kwashe bai jin daɗi rai ne ɓaci ya kai to bale abin nan wanda ya samu wani abu na milki haka saboda haka ku rika bin hanyoyin da milkin ku zai tabbata ku ji daɗi zai tabbata zuwa ɗan lokacin da aka ɗiba muku ku ji daɗi cikin rayuwa mai daɗi Allah ya gafarta mana ya shirya mu kuma ya shirya su wa warisa Sulaiman Dawud wa warisa Sulaiman Dawud wa qala yasa duk wani mutum wanda yake musulmi yana da kyau ya bi wannan kissar don ta taimaka mai wajen ci gaba abin da ya samu Allah ya ce wawari su sulemanu Dawud sulemanu ya gadi ubansa Dawud da annabuwa annabci wal ilmi da ilimi wal mulki da milki. duna baki a waladi banda sauran daya ne kun san idan ya goma gare ka kana sarki wanda duk yayi sarautar nan da kaka sai a ce ya gade ka saura ko a bari an ka to karatun littafan tarihi a bace su E to haka nan na abin yake ko malami kake dan da ya zan malami sai a ce ya gadi ubanai wanda ya zan mai kudi cikin ɗayan malami ba a magana ya gadi ubanai amma dai in an ka toga tarihi ana ganin yana cikin ɗaya ne to shine Allah ya ce duk ɗaya annabi Dawud wanda ya gade shi suna ne Sulaiman alaihi salam wa kana li Dawud 19 walada annabi Dawud yana da ɗaya goma sha tara amma ba ku ji labarin kowa cikin ƙura'ani ba sai annabi suleiman don shi ya gane shi suleiman wahidu minu annabi suleiman guda na cikin ɗiyan ga goma sha tara wa ashe dawudu mai ata sana dawudu ya rayu shekara ɗari shi annabi dawudu shekara ta ɗari a duniya wa hu wa baina musa hamsin mai ata sana tsakanin annabi dawudu da annabi musa shekara ɗari biyar a tsakaninsu wa tis'un wa sittuna sana da shekara 69 wa asha Suleiman shi ko Suleiman ya rayu ne fan wa 50 sana shekara 50 da wani abu Suleiman ya duniya wa bainahu wa na Muhammadin alfan abin alfun wa sab'a ta sana tsakanin annabi Suleimana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 1700 a tsakaninsu wa qala Suleiman annabi suleiman ya ce alhaji hata shukuri ta huska yi ma allah godiya domin dai ya bida kuma ya samu kun san dan sarki wato sarauta cikin rai ne take cikin jini ne take saboda haka yana nan bida da ita to ya bida kuma ya samu sai ya ce alhaji hata shukuri ta fuska godiya ziyarata ala abin na alama warisau don ƙari ga abin da ya gada mini ilimi na ilimi wannan buwa da annabci wa khilafatin da sarauta khilafa da sarauta ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna man duka tsaye an sanar da mu magana tsuntsaye ai fahimu aswati in tsuntsu yayi kuka muna fahimta abin da duk yakani da kukan nan da wa utina min kulli shay'in duk wani abin da an ka baiwa annabawa na jin daɗin rayuwa to gidanmu an ba mu wani abu cikin irin wannan abin ko menene wato abin nan abin nan wal anbiya wanda aka baiwa annabawa wal muluk da sarakuna to an ba mu irin wannan abin babu abin da aka baiwa annabawa ba a ba mu shi ba inna hadal mu'ta lalle wannan kyauta da aka ba mu lahu fadlu mubin lalle ita ce falala mai bayyananna ai bayyin abahir wanda abayyananna kuma zahiri kun ga Suleiman yayi godiya to yan sarauta idan kuka samu sarauta to haka ya kamata a hadda wanda ba dan sarauta ba ya samu sarauta to kun ga yadda ya kamata a yi don a daure ta don sarauta da kuka gani da shugabanci suna da kawo kuma in ba a sa ya giya daurin su an ka daure su ba to ta su suka to saboda haka idan ka samu kaji yadda aka ya daure ta ba za ta je ko ina ba to bayan an kwana biyu Sulemana ya daura kayanai domin shi sarauta ta yi gadon da ya yi uba da ya yi sarauta jihadin musulunci ya zuwa ko ina gari gari yana wa mutane wa'azi yana shirya da su ga addini to shi ma ya yi gadon uba don haka maganar ya yi zaune ba ta taso ba Allah ya taimaki ɗiyan ɗan hudu su ta tashi abin da ɗan hudu ya yi su ma su ta su ɗaura siddi ga dokinsu su shiga daji mu shiga daji tare da su a shiga a kira mutane ga musulunci mutane na nan ba talakawa dai aka bari ba ga kira ga addini talakawa ka alhamdulillah yau da sahin nan ma wani ya ce min kwana uku sun samu mutum ɗari da abin nana da kusan sittin da ɗaya waɗanda suka musulunta cikin daji su kan talakawa suna nan suna yi saura dai ɗayan shehu ɗan hodiyo su tashi su masu yi aikin ɗan hodiyo don ɗan hodiyo da ya taso da sakwato nan ya bi ya zagaya ya bi ta kowara ya bi can gehen ruwan nan ya ratsa ya isa ilorin kun ga har da tuta ya ba mutane ilorin duk ƙasa ya yi sai daga shi sai dan doki ne da shakai ne nan ya hau saboda haka dan hodiyo kun ga shi ka ya jihadi to Allah ya haska kama dan hodiyo kabari ne kuma Allah ya shirya ɗayan dan hodiyo ga aiki irin wannan dan hodiyo ya yi kuma da mu da su Allah ya shirya mu gaba ɗai kuma Allah shi mana kyakkyawan karshe gaba ɗai Allah shi haɗa mun aljanna guda da dan hodiyo to ga Sulaiman nan wa hushira li Sulaiman junudu wa hushira li Sulaiman junuduhu min al والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده أن ترى مسلمان رندنوني ne tunda kun san shi rundunoni ne ba kaman mu bane mu ba mu jin magana jakai ba mu jin ta'awaki bale tsuntsaye to shi yana jin magana kowa don haka kowane bangare akwai umhanin da zai yi kowane bangare yana nashi umhani to do an tara masu min aljinni na aljannu wal insi da mutane waɗai da tsuntsaye fi masirin lahu a cikin wata tahiya da agaba ne fam yuza'una ga su duka an tara su yujma'una an hada su wuri guda sun ma na ga sanan za a kora da dahita zuwa jihadin musulunci Allah ya kiyaye runduna ta hito hatta atau alawadin nan hatta قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يا سنن ga sanin zuwa sun hawo hanya kuma sun shigo daji hatta a atau alawa da namla sai da sun kabo wani rahi duk gidajen tururuwa na a cikin rahin kuwa bi da'ifi wato rahin canna wajen kasar da'ifa aw bi shani ko kuma wajen kasar sham ashe akwai wata basaraka wurin taruruwa ce cikin kun san kudan taruruwa to su ma suna da sarki to wannan sarki nasu yana nan jaye da jama'a suna tahiya cikin haƙi sai sun ka ji motsin annabi suleiman ƙalan namlatu sai taruruwa guda ta ce hiya malikatan namli ita a sarkin Lan mara ajin da suleiman sadda ta cinkaye rundunonin annabi suleiman ta gane babu shakka in bata ja mutanen ta ba to mutanen Sulemana za su take su ba da sani ba don kun san mutum cikin haƙi in ya take ta ruwa ai bai kusa ne ya take ta to shi ko mai milki ko wani mai milki na in dai ya san abin da ya kai to dole ya kare talakawa ne ba zai bari ko guda ya mutu ba saboda haka sai basaraka ta ruwa ta ce ya ayyuhan namlu ya kudiyanta ruwa maza maza maza maza adakhilu masakinakum ku shige gidajen ku yi maza maza suka ce laya ta ce babu magana ku yi maza ku shige cikin gidajen la ya haɗe mannakun suleiman kada suleiman ya kakkarya ku ku diba ya sana haka dai sarakunan suke inda an kai wato bakin ransu suke shugabancin jama'a su kuma tsakaninsu da Allah duk abin da zai taba jama'a su ba su yarda da shi ta ce ku yi sauri ku shige gidajenku la ya haɗe mannakun suleiman ai ya kasiran na ku kada su kakkaya ku wa yabdiya alaiku su samu isowa gare ku fa ya kadiya alaiku ya kashe ku gaba ne kada ku bari suleiman ya karya ku wajen da rundunoni ne wallahi shi'uru na su ba su ko sani ba kun gani nazalan namra ya saukar da tururuwa manzilatar ukala'i masaukin masu hankali fil khadabi wajen magana wannan magana da sarkin tururuwa ke yi tana cikin magana wajen kare jama'arta Allahu akbar tururuwa da tijo ta ce jama'a ku shige gida kada ku bari a taba minku ni sarkin ku ban so a taba kuwa. malam suleiman na tsaye sai ya ji magana tururuwa tana gargaɗi ya talakawa ga hitina nan ta yi kakkowa ya bari ta iske shi فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Suleiman ya ji daɗi alaihi salatu salama da ya ji magana ta ruruwa kuma ya ji ta ruruwa mutanen ta take kayo wato da dattijo shi ya sarar da wata rana da Suleiman ya to zai na sallar roƙon ruwa sai ya ta daji ko da ya ta yi rahi wani rahi na ruruwa sai ya gane ta duk kowace su ta yi kwanci ta da kawahu da hannuwa ta yi haka sai ya ce irji ku koma faƙar su ƙitun bida a wata gairukun ku koma an ba ku ruwa da addu'a wasu an a sha ta duk ku koma an a sha da ta ruwa ta ruwa da tijo ba ta tsaya tambaya kowa ba ta gabari ya zo kawai sai ta yi ta daji Allah ya gafarta mana Allah ka shirya shugabannin mu ga abin da ka shirya ta ruwa Allah shi ya shugabannin mu ga abin da ka shirya ta ruwa ta ruwa mai hankali ta ruwa mai basira ta ruwa mai son talakawanta Allah ka shirya shugabanninmu da ka shirya ta ruwa malam wannan magana ba ta basama Sulaiman sai Sulaiman ya yi murmushi ibtida a farko ya ji daɗi ya ji dadi wato har da talakawan da a karkashi ne suna kulawa da talakawan da a ƙarƙashin su da ya kan intaha an ƙarshe sai ya karkace da dadi da murmushi ya fara amma saboda abin ya birge shi da ƙarshe sai ya ɗan tara min ƙauliya saboda magana ta ruwa wa qad sami'ahu min thalathati amyal ya ji magana ta ruwa tsakani ne da ita shi tahiyyan mil uku hamalatu ilayhi ruhu iska ta dauki labarin na magana ta ruwa ta kai mai don ya san ko ruwa tana adalci zamani ko ita tana adalci zamani ko ha masa juna da wasu yace sojoji ne kowa ya tsaya mutane ne kowa ya tsaya don kun san akwai tsuntsaye da sun tai kama cin turuwa za su sun ga abinci sai ce ta duk kowa ya tsaye har ruwa ta shige gida ta ku. ya tsaye da sunan hina ashrafa ala wadihim sadda ya kawo bisa tudun da za a gangarawa a shigar A ta da kalu buyutan sai da ta ruwa duka sun kashe gidansa ko da guda ba a bari ta ruwa akwai hankali wa kana jundubu rukuban rundunonin annabi sulaiman akwai wa'anda a bisa dabbobi wa mashata akwai waɗanda a ƙasa fi da sirri a cikin wannan tahiya to daga ƙarshe sai suleiman ya yi Allah godiya wa qala ya ce rabbi auzi'ni ya Allah kai min ilhami alhimni an ashkura ni'mataka Allah kai min ilhami in yi maka godiya ka sanya min cikin raina yadda zan yi in gode maka ga Allah ta an amta biha alayya wadda kai ni'ima da ita gare don wannan ni'ima ce babba har da ƙwarin da a ƙarƙashin ka su zama masu adalci wannan ba karamar ni'ima ba ce ya ce Allah ka yi min ilhami yi maka godiya ga wannan ni'ima da ka yi min wa ala ya kuma ka yi min ilhami in gode ma na waɗanda su asanadiya hawa makamin gana ku. su a asali ne wa ana amala salihan tarda Allah ka yi min ilhami in yi aiki na kware da milkin garka bani tardahu aikin da za ka yarda da shi ya Allah Sulaiman na addu'a wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salih ka wa rahmaka Allah ka shiga da ni cikin bayin ka salihai al anbiya wal awliya wannan ita ce addu'a Ibrahim alaihi salatu wassalam da wannan addu'a ta Ibrahim nan za mu kwana insha Allah Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah gafarta malan mutum ne zai fitar da zakka saura wata guda lokacin fitar da zakka ya yi daga cikin kudin ga sai ɗiba ya yi gini kuma ya sai abin hawa shin algawata malam idan watan nan ya cika shin zai fitar da zakar waɗannan kuɗin kawai koko har da ginin gada yi da kuma abin hawan gada ya hau da sai ginin nan da ya ita sai suwa takamo da aka yi abubuwa mutum shi gina gida sa kasuwa inda sai suwa na hana da sai a yi ta biya da su inda sai suwa ita ma mota in ta sai suwa ta kamar motocin jega kun ga kusan motocin jega sai suwa wanda duk ganga bai sai suwa bari ba fi gani ba ko kaji mutu ya ce ma ba ta sai suwa ta ba tambayi je gaiki yake ya ce ma je gaiki to ta sai suwa ta sai dai ka gani kana gane to in ina ta je gata ta sai suwa ta to tana da in lokaci sai a yi suwa mata amma in ba irin ta ba ta hawa ce kawai gidan kuma na zama na kawai hankali na to babu zaka babu zaka su Allah gafarta malam menene ingancin sallah haraban masallaci alhali masallaci bai cika ba kuma masallacin ga lafiya lau yake to inda liman ya haito waje ya ga zama cikin masallaci bai kyauta ba amma dai babu wani nasibi na karanta bai sallah amma dai ba kyauta ba to yana cikin ba mu san ba zai haramu eh shi ma ba wani nasibi na karanta na bacin sallah Allah gafarta malam shin sallar kasaru daga bakin an misalin fara sallar kasaru daga mil Allah gafarta malam su ga mazhabar malikiya mil 48 ake kasaru kun sa akwai mazhabobi daban da kowa da abin da ya fahimta shi wannan ya ci a fahimtar malaman malikiya ba maliki ba malaman malikiya amma wasu malamai ba shi a fahimta su saboda ka kai dai kai kasar gwargwadon wada kake iya kowa ya aiki da abin da ya karanta kai kasar gwargwadon wada darasi ya karanta da in ka karanta bukari za ka zama gwargwadon ka dai jina malikiya saura kuma ka shiga ka ɗauki abin da ka shiga aji ka tsalla a koya alga malan shi ko ya halatta ga wanda zai yi tafiya nan zuwa ku sauhi aje azumi kuma shin da yin azumi da aje shi wani ya fi ya halitta ya aje in bai iya in bai iya ya halitta ya aje amma dai ƙwar'ani ya ce wa anta sumu khairun lakum ba da ke azumi ya yi amma in ji ya aje ƙwar'ani ya ambata halaccin aje ya ce wanda ya dan da aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra amma dai karshe ya ce wa sun mu khairun lakum saboda ka ɗaukar ya yi amma dai in bai iya ya aje ba shi dole kullum da nasi ya zo ya tabbatar da abubuwa to idan kai abin da nasi ya tabbatar ba ka da laifi alga ta malam mutumin da kai aiki gidan burodi ko gidan yagot ana biyan shi bisa ka'ida amma na lokaci ba a biya ne bisa ka'ida idan ya tashi ya dan ɗauki wani abu daga cikin burodin nan don ya ci ba don hisse suwa ba shin ko yana da wani laihi yana da mutum da biya ne da ilahi yana da zai shi aka ce mazamba cikin aminci a amince mai ya kwashe ya ɗauke kayan mutane kuma ba bai yadda shi aikin ba sai da an fara mai da za a ne ya ce magana ana biyan ga cikin ka'ida ko ba a biyan ga cikin ka'ida duk bata sa ka ɗauke kayan mutane ka rika kidan yawa ko dan burodi na ka ɗauka a mota an ka biya aka ka biya kuɗi a mota shi ma ya gwadin ka kidan in mota ya an ka biya ka ka ce to ka sha ɗaka nan babu wanda a halarci ne sai wanda mai gidan ya sha iska ya baka don kuma wani mai gida yana sha iska wata rana ya ke ba masu mai aiki kyauta don ya ba ya baku ya kawo kamar ɗabe ya baka na ya gwaɗi sai ka haɗa mai to yau kwana biyu kullum kana shan ɗabu daga su kama zuwa kaga ya bai koma amince ma ya san mace amana kai zan da kore ka kai hankali tun da mace amana kai. algafarta malam me a hukuncin ɗiba aka yi fa a harabar masallaci shi idan aka ɗiba aka zubar da ita ko aka binne shin akwai wani laifi eh laifi na da irin wasu ayyuka na kazanta ba a cikin masallaci da wasu ayyuka na kazanta ba lai yanka aka yi wani lokaci aka yi kuskure aka yi ga jini to inda da aka yi ga jini na jasa kuma karshen ta tana iya faruwa cikin masallaci har wata rana in ba ya tara wani na iya aga a shi ne gare ta ba tare da ya sani ba tun da ba a fita ba wanda aka gani ba to duk wani aiki wanda da haɗari irin wannan ba a yi cikin masallaci masu shiga masallaci suna ka aka yawa ya gaji ya kamata su rika hana su Allah ne ya agaji na duk zunubi yana bisa ka ya agaji a to aikin su ke nawa ce su bari a shigo masallaci a yanka aka yawa laifi ne kuma duk zunubi na bisa kansu Allah ya gafarta malayan. Allah gafarta malan shin yana halatta a yi addu'a a cikin sallah da hausa ko da turanci da kowane harshe ya halatta a yi addu'a a cikin sallah kuma ana iya yi tsaye ana iya yi duke ana iya yi eh, cikin sujuda kowane lokaci ana iya yi tsaye ko zaune kowane hali ana addu'a a cikin sallah ai shekaran jama'a musira muna karatu da littafin ya kawo abin da wurare da halayen da mutum musulmi ka iya samun kai na iya addu'a Allah na asa ciki kusa na a shi addarasin shekaran jiya wato cikin sallah in ka riga ka shi a Allahu akbar ko ina kai addu'a gaba ko ina kai addu'a mata kuma Allah yana an san addu'a mutum in ya shiga cikin sallah mai littafi ya yi kokari ya kawo hadisan da sun ka bayyana gare shi don ya tabbatar da wannan magana da ya gina babin jini saboda haka ana an sa addu'a kwarai cikin sallah duk wanda ya shiga sallah shi ta addu'a amma akwai wani abu da kuka ya kuma mu ba a yi in ka koro addu'a liman kana cikin sujuda ka koro addu'a liman ya taso ka ki tasowa sai sai ka gama to wanda ya haka nan ma wasu malamai sun ce fasiki na wasu malamai sun ce bai da sallah wasu sun ce yana da sallah cika bace ba inda ya taso sallah liman ya taso ya samu wannan sallah inda liman ya taso shi ko ya zama ne wannan sallah bai wannan wani bai samu wannan saboda haka sallah dai ba ta da lada to ku lura da wannan da ka ji duwar ka koro addu'a da ka ji liman ya ce Allahu akbar ce Allahu akbar ka tashi kai wanda kai ta isa ni kuma ada haka koma haka nan na aka yi ai ko su taso da sujuda ai zaune za a yi nan ma ai addu'a ta aka yi nan ma zaunen ba gunda baki da aka yi shi ba in ma baka san wata addu'a da aka yi ba wani duk wanda kaka iya aka yi ta yi nan duk wanda kaka iya ta yi nan ma wani saboda ka ba sai cikin sujuda ba ku bayyana haka ne ya kuma mu yadda kuke neman ya taso ku taso wani sai liman na batun koma sannan ya taso ko ya sannan ya gama ke ba a yi haka sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafar tamala algafar tamala shi namijin da yayi sadaki da mace bai ba da sadaki ba aka to kulla aure sun yi wata guda ta tambaye shi sai ce ya ta koma gidansu sai in ya samu sadaki yanzu wajen wata uku kenan malam kuma ya yi kwanciya da ita wata daya kuma har yanzu bai bada sadaki ba shin wata uku din da ta yi shin ta kare idda ko ba ba a ya kare idda hana sakin tana yi cewa amur ya kawo ai bai ku saki wannan laihin uwaye na ai lokaci aka sawa ga sadaki ana sadaki bashi amma abinda malamai sun ka ci sadakin nan da za a yi bashi kai wuce shekara tamanin Eh, kai wuce bashi kai wuce shekara annabi Musa alaihi salam wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam nad'uka du'a man shaddaqaka wa da'u faharkatu wa kalla hilatu du'a al gharib al gharib al faqir alladhi la yajidu laka huwa bihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu diya da dangi da malamai da masoyan ya Allah ka gafarta mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana tsoronka ya Allah ka kara mana mana ibadaka da ikhlasi duk abin da ka ce mai saboda ramaka Allah ce maka mana mun shi saboda kai ba dan kowa ba abin da ka ce mu bari Allah ka ce maka mana mu bar shi saboda kai ba dan kowa ba ya Allah ka tausaya mana ka raba mu da yawan dumi ka raba mu da yawan ba ka raba mu da yawan dariya ka raba mu da yawan fushi saboda ramar ka Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka yi muna rama ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da son duniya da son shugabancinta ta rage son duniya da son shugabancinta daga bukatanmu kuma ka raba mu da girman kai da hasara. ya Allah ka raba mu da riya da suma ya Allah ka raba mu da giba da annamimanci ka raba mu da karya da minahici ya ka raba mu da alfahari da ji da kai ya Allah ka raba mu da khiyana da nau'o'inta raba mu da jidali da mira'i da husuma a cikin addini da dukkan shi Allah ka ba mu al-imanin salika ka ba mu al-ilmar kafiran nafi'a ka azurta mu al-a'mal salihah ka ba mu al-ikhlas was sakinata wal waqara was samta wal haya'a kullu khair ya Allah ka tausaya mana sanya mu cikin bayanka na kwarai al-mukhlisin al-mukhlisin al-muqsitin al-adili al-muqsitin khashiyin التوابين المتطهرين الذين يجاهدون في سبيلك صفا أنهم بنيان مرصوص يا الله كسيا متكين عبادك المتقين الأبرار يا الله كسيا متكين باينك نقري الذين اتقوا والذين هم موسنون يا الله كسيا متكين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله كسام cikin alladina amanu wa amilu salihat ya Allah ka samu cikin ulaika ana mubadu ya Allah samu cikin ula'ika ana mubadu ya Allah ka sa samu cikin ula'ika ana mubadu ya Allah ka sa samu cikin bayan ka salihai ta'ibun al'abidun alhamidun sa'ibun rakibun sajidun al'amilun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar rabun lahududillah wa bashiril mu'minin allahumma ij'alna minhum ya Allah kai mana rahama ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa a kanmu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka